malam mun cika mun cika alƙawarin ka kace sai da rabi gashi ko da rabi daidai alhamdulillah almu'minu yanzuru bi nurillah ana ba komai a ciki alhamdulillah muna ma Allah ubangiji maɗaukakin sarki jinjina da kuma godiya da ya ba mu dama muka saurari malam malam ya yi abin da ya kamata dukkan fannoni da ya kamata ya yi mana ɗaukaci a kansu duka ya yi saboda haka muna malam godiya allah ya ƙara lafiya allah ya ƙara kuma ilimi allah kuma ya sa dukkan abubuwan da muka ji mu yi amfani da su tarbiyya abu ne wanda yake muhimmi duk mun ji saboda haka ba zan daɗa magana ba zan kira eh, malam ambassador sa'id don ya rufe mana wannan maudu'i da addu'a idan his excellence yana kusa fito daga bashi na so a madadin shi zan kira malam jafar sai yazo zo ya rufe mana wannan maudu'i da addu'a Allah kuma ya sa malam kuma gida lafiya kuma lokacin da muka gayyaci malam muna alfahari kado sd muslim forum lokacin da muka gayyace shi yana ansa dama ba a gama dama ba a gama lecture kuma kila akwai dama ba mu kamar fanni ne yanzu muka yi insha Allah wani lokaci nan gaba za mu sake gayyatar malam don ya yi part na wannan lecture insha Allah اللهم صليت على ابراهيم وعلى ال da allah ya saka ma dr bashir alhaini da ƙungiyar forum muslim da suka yi toshi din dauta da mu a tarbiyya a musulci muna ƙara jina ga yan baki da suka haɗu wannan wato talimi da aka yi tattalin sanar da mutane abubuwan da ya kamata Allah ya saka masa da kuma ƙara ma shi tsawon shekaru domin irin su ana lura sosai Allah saka musu da alheri kuma Allah ya saka ma kungiyar taron sun goro da Allah ƙara ƙawaita ita ma a mata kwanakin ta da mutane da arzikin su Allah ya buɗa musu Allah ya ƙarfafa musu imanin su da dukiyar su kuma da muke sauran su Allah ƙara mana fahimta Allah ya ƙara mana aiki da abin da ake karanta da mako da shi اللهم اهدنا في الدين وعلمنا التاويل وعلمنا الحكمه اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين